Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so a adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za mu duba yadda ake kula ko rashin kula da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a bakin daga ko a bakin aiki. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma zauren dattawa. sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yau dinnan Asabar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa na da makamai masu linzami da za su iya dira Amurka bayan wani gwajin da ƙasar ta ƙaddamar jiya Juma'a. Ƙasar China ta yi Allah wadai da wannan gwajin a yayin da japan da koriya ta arewa da kuma amurka suka sha alwashin aiki tare kan wani sabon kuduri na kakaba mata takunkumi a ƙarƙashin kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya da zamar dakile shirin makamin wato nukiliya koriya ta arewar koriya ta arewa ta zafafa gwaje-gwajenta na makamai masu linzami ƙarƙashin shugabancin kim ta yadda ma gwajin na jiya jama'a shine na biyu a wannan satin amurka da koriya ta kudu sun mai da martani da harbe-harben makamai masu linzami a ruwayen koriya ta kudu a jiya jama'a. jam'iyya mai mulki a pakistan ta nada firaministan wucin gadi a kasar wanda ya dada janyo korafi daga 'yan adawa kwana guda bayan da kotun kolin kasar ta soke firaminista nayush sharif saboda ɓoye wasu dukiyoyin da ya mallaka sharif ɗan shekaru 67 da haihuwa yau asabar ya jagoranci wani taron gaggawa na jam'iyyar haɗakar musulmi ta pakistan a birnin islamabad inda shugabannin jam'iyyar suka zaɓi tsohon ministan man ƙasar shahid kagan abasi a matsayin wanda zai gaje shi na wucin gadi na kwanaki 45 to amma sai naɗaɗɗen firaministan ya samu amincewar majalisar dokokin ƙasar kafin ya fara aiki. To kuna fa shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An maye gurbin shugaban ma'aikatan fadar White House da wani janar ɗin sojan Amurka mai ritaya, wanda kafin nan shine shugaban sashen kula da sha'anin tsaron cikin gida. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, shugaba Donald Trump ya yi ta nuna halin kyaliya ga tsohon shugaban ma'aikatan fadar White House Rin Priebus. kuma a wannan satin ma sai da sabon shugaban sashen sadarwa na fadar ta white house ya bayyana shi da mai cike da tsarguwa a wata hira da ya da gidan talabijin ɗin cnn tun bayan ajiye aiki previous ya ce shugaban ƙasa na son gwada wata hanyar ta daban lokaci ya dace da ya kamata a canza lale a cewar previous wanda ya kara da cewa a ganina wannan canjin abu ne da ya kamata kuma fadar white house na bukatar canjin. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla yayin da hafsoshi da sojoji ke rasa rayukansu a fafatawa da ake yi da 'yan boko haram shin iyalan waɗanda suka rasa rayuwarsu a filin daga na samun kyakkyawar kulawa ga hassan mai na kaina daga abuja da ƙarin bayani kawo yanzu mayakan Boko Haram sun halaka hazikan hafsoshi da sojoji da dama a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kama daga kan sarkin yaƙi Laftanar Kanar Abu Ali, Kanar Biyu Umar, Kaftin Keleci da kuma a wannan mako Kaftin Misbahu Maidawa. Dawa. Kaftin Mai da Dududu kwanaki goma kenan da samun wannan mukami nasa da kuma abokansa a filin daga, kemar kirari da Kaftin Kafu ta zafi. Ya rasa rayuwarsa ne yayin ƙoƙarin kare Najeriya. Umar Sa'idu wane ga Kaftin Misbahu kuma na tambaye shi ko yaya suka ji da wannan wannan rashi? A gaskiya wato ganin cewa an ka duba na farko shi dai matashi ne ba ma a cikin family din ba gaba ɗaya community gaba ɗaya wanda yake an san da shi da sauransu gaskiya ya girgiza mutane sosai kuma ganin cewa ba wani mai shekaru ne sosai ba sannan kuma ga irin rawan da ke takawa a cikin kuma sojojin Najeriya. Kamar ya za ka bayyana halayyarsa lokacin da yake raye? Gaskiya yaro ne mai nutsuwa ko mai hankali ba za ka ɗauka ma cewa kamar shi jami'in soja ba ne. Yaya mataki na iyalan shi? Yana da matansa guda ɗaya da. Eya komanda Baba gama ba. masanin tsaro ne a Najeriya. Kuma irin waɗannan dakaru a zarata wadda yake suka rasa ransu don su kare maradu muradun kasar nan wayannan mutane ya kamata ba ma rundunar sojoji ba hatta gwamnatin tarayya da na jiha yadda wannan hafsa ya fito ya kamata a ce gwamnati ta taimaka ta taimaka iyalansa saboda abubuwan da ke faruwa irin waɗannan shine zaka ga cewa matar wannan mutum ko ba ta aiki sannan kuma yana da yara a makaranta yayin da aka zo aka gaida iyalansa da sauransu aka tafi ba za a sake tuna da waɗannan mutane shin 'yan Najeriya sun gamsu da irin kulawar da ake bai wa iyalan waɗanda suka rasa rayuwarsu yayin kara martabar Najeriya Najeriya Baba Yola Muhammadu Tango wani ƙwararren ɗan jarida ne mai sharhi kan sha'anin tsaro. Iyalan da ake bari zaka ji suna koke akan gwamnati ta yi watsi da su bayan rashin yanzu ce ne ma da rasa breadwinners na ok wanda suke ɗaukan ɗawainiyan su ɗawainiyan su yawa to su kuma hukumar sojoji ko hukumar tsaro general za su ce maka a mutu ya mutu an bashi kaza an bashi kaza wasu ma akwai wani wanda na taɓa haɗuwa da shi ce ne yi dan kwan shi ya mutu da sati biyu aka zo aka da iyalin shi a cikin ɗaki ɗaya da aka ba su a bariki to ire-iren waɗannan abubuwa in ka ji kokin mutane in ka ji kuma bayanin gwamnati sai ka rasa wani ne gaskiya to amma yanzu ni a gaskiya na fara dawa daga rakiyar sojojinmu a maganar gaskiya da rashin gaskiyansu. Masta Warren Obisa mai ritaya Sale Jingi ya sha fama a fagen daga. Soja wanda yake ma a raye ya bar aikin soja ba ba shi hakokin su kamar da ya kamata ba. Ila kuma ga wanda ma ya aka rasa ran shi. To me kira ga gwamnatin Najeriya? Kira na ga gwamnatin Najeriya shine wallahi talla duba ainihin hakokin sojoji kamar yadda ya kamata. Don wato soja ya sadakar da rayuwar kula da hakokin Najeriya ami kamar yadda ya kamata. Duk kokarin da muka yi don jin ta bakin hukumar soji abin ya ci tura. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu dai muna kan batun masu son a kafa ƙasar Biafra da kuma waɗanda suke son 'yan ƙabilar Igbo su tattara inasu inasu su fice daga arewacin Najeriya. To yau za ku ji ra'ayin ƙabilu daban-daban akan wannan batu. Wakilan sashen Hausa Lamido Abubakar Sokoto shi ya samar mana waɗannan ra'ayi kamar haka. sunana Kingsley Shedrack Onowa. Gaskiya ya kamata abin da duk gwamnoni da sanata abin da sun ke yi wallahi sun yayi daidai. Gaskiya ya kamata kuma su fada yaran ga su gane gaskiya a samu peace da cikin Nigeria ga shine zai zoma shine zai kawo muna su mu zoma guda a zona cikin lahiya ya yi komi. suna abokan lemi garkon hausa na jihar yamma dama ai ka san al'umma idan ba su san zaman lafiya sai su kirko wani abu wanda ke sa a samu tashin hankali da hargitsi su tusa wasu wani ra'ayi wanda bai da amma yanzu tun da an ka samu mutanen kudu sun zo sun yadda mu zauna lahiya mi zai hana mu zauna lahiya mu ma tare da su shekaru da shekaru kuma mun san muhimmancin zaman lahiya sannan babu inda rashin zaman lahiya kawo wani ci gaba sai dai kuma kawo kuma baya sannan da zaman an ka ce masu hankali da tijayi sun zauna sun ga sun yadda a to a zauna lahiya sun ka dinki barka da tsakaninsu ai ai shi matashi in lalle kamata ya da goyon baya don bai san inda an ka samu gaba ba sunana gaba daga jihar wannan wannan jiran da ake magana ina so ne a yi ta da gaske a gani na tun farkon da ake wannan jira wannan jira gaskiya ban ga wani abu cewa eh ana zaman wannan jira ba ne a ƙasar Najeriya. Eh da Ibon da Yoruba ne da Bahaushe kuma waye a haɗa kai siyasa ta zo ma ta gwamnati ne a dinga haɗa kowa ana haɗa haɗa kai ana aiki ba a ajiye wasu a je su ba. ta zai sa samu zaman lafiya kenan. Sunana Alhaji Ubaba da Masu Darewa. Yarima Port Ka kwashe shekara nawa a Port Ya haife ni ne a Port Harcourt. Eh zaman lafiyan guda uku ne. To ya mana su ɗaya bayan ɗaya. Na farko za a zauna da mutanen da suke kai kaya a kudu. Takardun da suke bayarwa a kudu. Hmm. a dawo da irin takardun su ma an su zuwa ba su irin wannan takardun sannan kuma a duba kasuwannin da suke kudu kowanne a cire kwata kashi talatin a ba baki. sannan kuma a makarantar da suke yi a arewa su ma a ɗauka a ba 'yan arewa a kudu ba tsangwama ba zagi ba duka sannan kuma idan magana ta taso a community a ba 'yan arewa shugabanni dama in za su yi shari'a abin ya shafi 'yan arewa a ba su dama a sa mutum ɗaya a cikin kwamitin da za su yi wannan shari'a sunana gida da siddiq allah yanzu na kai shekara talatin a kudu shawarar da nake bayarwa kowa a bar shi aikinsa ba tare da tashi hankali ba yan kudu su daina maganan eh, jita-jita irin na biyafaran da suke faratun da ba abu da ba mai yiwa ba ne wajen arewa kuma cewa za su ce irin wannan notice din da suke ba mutanen kudu din nan a bar shi. to sunana alhaji hamza abdullahi ina zama imo state ne gaskiya na share shi kamar shekara talatin da uku shi zaman lahiya dama in babba ya kyale abu ka lalacewa idan abu idan babba bai kyale ba abu bai lalace don masu wannan abu kowane na da gidan uba kuma kowane na da bileji eh idan an sami shugabanni na bileji bileji an yi magana da su an sun tabbatar da cewa zaman lahiya zai dore ai wannan abu ba wani abu na ba saboda dama abin da haka matsala ana ganin yara na yin abu kowa ya kyale su amma yanda su manyan sun ka tashi yanzu na san komi za su sha kan shi insha Allah sunana Muhammad Sani wanda yake na'ibi ne na masallacin za da Siboni a cikin garin Fatakwal. Ina da shekara talatin da uku a cikin garin Fatakwal. Eh to hanyoyin da za a samu zaman lafiya a wannan yanki abu ne wanda yake yana da yawa ba shi da yawa. Hanyoyi ne waɗanda mutane ne waɗanda su dama ga baki da ba da suke nema ba wai zaman lafiya ko wani rashin zaman lafiya a su kudi suke nema. Duk lokacin da aka ce maka talaucin su ya taso inda aka ce maka ba wanda zai raba masu kudi ba ne to duk lokacin ya a yunkuro ne kuma su kama wani fitin waɗanda ba su da dalili. To abubuwan da za su kawo a samu zaman lafiya dorarre ba wai dan bilbil dan bilbil gobe ai gobe ya sake tashi ba eh tsakani da Allah sai in an tsaya an yi hukunci na gaskiya da gaskiya ba wai tsaya yi hukunci abu bilbil kan yana ka saba ba idan mutum ya yi laifi a hukunta shi wannan shine hanyar da za a samu zaman lafiya ta san shi tarurruka waɗanda ake yi wanda kuma shugabannin nan nasu su ne masu biyayya ne ba wai su suke wa shugabannin su biyayya ba shugabannin nasu suke yi wa shugabannin nasu biyayya saboda tsoron su da suke ji Ra'ayin wasu mazauna kudancin Najeriya kenan. Shi ma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya samo mana ra'ayin wasu mazauna Kano kamar haka. Sunana Labran. Daga ina ka zo Kano? Daga Kogi. Yanzu shekarar ka nawa a Kano? Na kusa ka shekara talatin masa da wani abu masa. Yanzu ya kake ganin ma labaran ya kake ganin za a eh, tabbatar da zaman lafiya a Najeriya ba tare da nuna bambanci ba. Yes, in case of that uh, mat, I mean, kamarin wani kafara din da farko we should not take kai kama da farko ma when we are making anything on um, particular religion matter or politician matter. Magana addini. Magana addini. Inde za a yi magana addini, a yi magana addini. Kuma magana addini Allah ne ya kawo. cewa Allah wani ya harshe mu da mace da namiji da ice da komi da komi a hannun Allah yake amma Allah ne ya harshe kuwa den inda wani din ma mu rungumo juna mu kada shi wana kabila kaza ne wana kabila kaza ne shi is abun abubuwa wani ke kawo rijima a wannan a duniya wannan mu komi wani kana yi in dai tsakaninka da Allah ka yi shi daidai inda ka da farko ba ba mutum ya zai ce shi shi ne ba yi da abubuwa wani zai tabbatar da wani abu kamar kowa duka muna copywriter ne me copywriter muna koya ne saboda haka mu wani muna Allah ya rashe mu mu rike juna mu kira shi wannan kabila ne wannan berebe ne wannan yamuri ne wana waye ne wana waye ne mm. in dai ba kawo na din ba ko abubuwa wani mutum zai yi mu zama Allah daya kuma mutum daya nigeria kuma daya ne ba cewa a yi reba a yi menene a yi menene in dai ana yi haka ma nigeria ba zai zo na daidai ba kuma kama eh, addini kai kare condemn nawa kama nima karin yi naka ba kyawa naka ba ka kagan kana fada haka is another religion I mean eh, wani matsala ne matsala ne saboda haka kowa yi nashi ni na kai ka yi na amma mun hado haka mu zama daya mu yi abubuwa ne muna yi saboda haka mun za mu yi haka ma duk lokaci wani su su ga wani so waye ne ma irin wannan problem baya nan duk lokaci wani eh, abdu ba nan akwai rijima irin wannan ba wani kabila ba wani waye religion haka waye waye babu abin wani muna mu yi addu'a mu zama daya kare mu raba juna mu dan mu shi Najeriya will grow na mama Yusuf ina sana'a PZ kuma shekara na kiriga na kusa shekara 20 da wani abu a Kano amma shawara da nake so in kawo in bada shawara din da yare ne ya Hausawa ne duka mu yi adin kai mu ci gaba da addu'a addu'a ne kawai su ne zai a jira Najeriya. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa a madadin wakilan sashen Hausa Lamido Abubakar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwari Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To da la'agai da jimai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Gwamnoni bakwai sun gana da shugaba Buhari a London da bayyana cewa yana nan da kwari ga abin da Abdulaziz Yari ke cewa. Mutumin da aka ce hankalin shi ya kau ba zai iya tuna abin da ya faru shekara arba'in da ɗoriya ba ya ce mana kullum yana ƙara samun sauƙi. A rantsar da ministoci biyu Suleiman Jara da Stephen Ocheni don mai gurbin Amina Gombe da Ocholi Kogi. Ma'aikatan hukumar yiwa kamfanonin rajista CAC sun kule ma'aikatar da shiga yajin aikin sai an biya su albashin da aka zabtare naira miliyan tamanin. Ibrahim Kirfi shine shugaban ma'aikatan. An yi alƙawarin iri a baya ba a cika ba yasa yanzu ma alƙawarin da muka fi ganewa mu gani a tsar kowa ya ji alaɗa cikin akan sa. Ma'aikatar ilimi ta bakin mataimakin darakta Imam Inuwa ta dawo da darussan addini CRK da IRK bayan korafi ya yi yawa. Gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a. Dan Kirista ne ije karanta Kiristanci, dan Musulmi ne ije karanta Musulunci. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanya duk 'yan sandan da ke aiki kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da sanya sabbi don ingancin aiki. Ta kara wani sufeto Idris Musa Girma girma zuwa mataimakin sufuritanda bayan ya rasa ransa sakamakon bom ɗin Boko Haram. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu nufa zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar, sakatare janar na kungiyar jama'atu Nasir Islam a Najeriya. da kuma raba rankanan bulus sabo na majami'ar anglikan shiyar ikara jihar kaduna ga sheikh dr khalid aliyu abubakar to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai daga cikin gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makwabtakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matuƙar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da ka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a bauta shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amintu barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun taɓarɓare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki dole mu yi hakuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna dole mu tallafa wa juna dole mu mara wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba himma kwarai da gaske gaske kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata. Shi ma rabaran Bulus Sabo ya ce. A jama'a assalamu alaikum suna na rabaran kanan Bulus Di Sabo daga unguwar da Asabe bau Lokal Gamman Ikara Diocese kuma na godiya ga Ubangiji domin wannan dama da muke samu mu yi kira ga 'yan uwanmu a Najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya a rayuwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati take tsinci kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin ƙasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin ƙasar najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa a kan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinan mu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abin da Buhari yake ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware don sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji allah ya ce ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki a kan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan za ka iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Suleimanu da ya ba annabi Sulaimanu shugabanci shi kuma annabi Sulaimanu ya roƙa ba kuma abin da Allah bai bashi ba don haka masu mulki ku haƙura da kalila sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan kowane lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko isa ta yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci riba mai mulkin ya ci riba kasar mu mata ta ci riba don Allah da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan ka mulki maimakon mu zage su mu musu addu'a ne inda talakan Najeriya zai iya daurewa yayi kwana uku sir ba ne iya bude bakin sa ya zagi mai mulki mai musu addu'a mu yi azumi muna ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da luwana. To a gai da Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. wanda yanzu mu ke cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. jami'ai a kasar afirka ta kudu sun ce akalla mutane biyu suka mutu yayin da wasu goma sha bakwai kuma suka sami rauni a wani turmutsitsi da ya auku a filin wasa mafi girma a kasar lamarin ya auku ne a lokacin wani karon battar karfe tsakanin kungiyoyin kwallon kafar kaiser chiefs da orlando pirates a johannesburg babban birnin kasar kungiyar orlando ta ce al'amarin ya faru a daidai lokacin da dubun dubatar jama'a suka kutsa da karfi domin shiga kofofin filin wasan mai daukan 'yan kallo 87 duk da haka dai jami'ai sun ba da damar ci gaba da buga wasan mai horar da 'yan wasan kasar uganda milutin miko ya ajiye aikinsa saboda matsalar rashin biyan sa albashi an daɗe ana ce ku ce akan makomar kocin saboda wannan matsalar wacce ta kai shi ga yin taro da jami'an hukumar kwallon kasar to sai dai a yau asabar miko ya shaida wa manema labarai cewa zai ajiye aikinsa wanda ya soma tun daga watan mayan shekara ta 2013 dan wasan gaba na kungiyar barcelona nema ya cimma daidaito da kungiyar psg ta kasar faransa na kwanta ragin shekaru biyar kuma ana sa ran za su kammala yarjejeniyar ta kudi euro miliyan 220 a mako mai zuwa kungiyar ta PSG na kokarin fansar da Angel Di Maria a zaman wani sashe na yarjejeniyar domin rage yawan kudin harajin da sayan Nema zai ci su idan har Nema dan kasar Brazil mai shekaru 25 ya bar Barcelona Ƙungiyar ta Barcelona za ta yi farautar ɗaya daga cikin Filipe Coutinho na Liverpool ko Eden Hazard na Chelsea ko kuma ɗan wasan gaba na Tottenham Dele Ali domin maye gurbinsa. A fagen gasar ninkaya kuma 'yan kasar Birtaniya biyu wato Ben Proud da James Guy sun lashe lambobin tagulla kowannensu lamarin da ya kara adadin lambobin da kasar ta Birtaniya ta lashe a gasar ya zuwa shida a halin yanzu. Proud wanda ya lashe lambar zinari a ninkayar sama na mita 50 a ranar Litinin a yau kuma ya zo na uku a zagayen karshe na buɗe hannu na mita hamsin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to madalla a gai da murtala yanzu kuma ga ibrahim ya dawo mana amma da labarai a takaici To a takaice yau dinnan asabar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa na da makamai masu linzami da za su iya dara Amurka bayan wani gwajin da ƙasar ta ƙaddamar jiya Juma'a. Ƙasar China ta yi Allah wadai da wannan gwajin a yayin da Japan da Koriya ta Arewa da Amurka suka sha alwashin aiki tare kan wani ƙuduri na ƙaƙaba mata takunkumi. To madalla masu sauraron a nan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.